ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da arzikin saduwa a masallacin nan da ke jami'ar abubakar ta fawa balewa a bauchi a yau goma ga watan ramadan na shekara ta 1400 da talatin da tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin da shidda ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna karatun alkur'ani tare da tafsirinsa bisa gwargwadon abin da ya sawwaka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanashe mu mai kyau kuma ya ba mu damar yin aiki da abin da muka sani mun karasa karatun suratul araf wadda ita ce sura ta bakwai daga cikin surorin alkur'ani yau kuma in allah ya so ya yarda za mu shiga cikin suratul amfal mai albarka madaniya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da wannan sura kuma allah kamar yadda ya albarkace mu da samun lafiyan ramman mu aliyu abdulrahman wanda zai ci gaba da karatu daga farkon wannan sura muna maka addu'ar allah ya kara maka lafiya ya kara maka basira ja mu je na'am bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil anfal lillahi war rasul na'am فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين wannan sura ita ce suratul anfal kamar yadda muka saba kowace sura mukan yi muƙaddima da shimfiɗa akan surar kafin mu shiga wannan surar ma tana da bukatar mu yi mata haka kamar yadda kuka ji an kira ta sunanta suratul anfal ma'anar al-anfal jam'i ne na annafal ma'anarsa shine al-ghanaim kamar yadda ibnu kathir kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito daga abdullah ibn abbas ya ce ma'anan al-anfal shine al-ghanaim wato ganimomi wato abubuwan da ake samu bayan an kammala yaƙi wanda Allah ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan al'umma wannan ayar da malam ya karanta ayar farko yas'alunaka anil anfal sai aka ɗauki wannan karmal ta al anfal sai aka raɗa wa wannan sura suna al al'amfal wannan sura an saukar da ita ne a madina duk da cewa akwai malaman da suke gani akwai waɗansu ayoyi cikinta da aka saukar da su a makka amma dai bil jumla za ce surar madaniya ce li'anna jumlatal ayat إنما نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة bisa ga kidayar malaman kira'a na kufa tana da ayoyi saba'in da biyar amma a kidayar malaman kira'a na makka da madina da basra tana da ayoyi saba'in da shidda amma a kidayar malaman sham ana kirga ayoyin a rarraba su har zuwa saba'in da bakwai wannan sura ita ce ta takwas daga cikin jerin surori na alkur'ani bayan suratul fatiha suratul bakara ali imran annisa da alma'ida da al'an'am da al'araf sai ita ce ta takwas suratu al'amfal tana da kalmomi a cikinta guda dubu da ɗari biyu da arba'in da uku tana da harufa kuma guda dubu biyar da ɗari uku da casa'in guda dubu biyar da ɗari biyu da casa'in da tara da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ita ce take bin suratul bakara a wajen saukarwa da aka saukar da suratul bakara sai aka saukar da ita duk da cewa ibnu ashur ya ce baya nufin cewa sai da aka gama saukar da suratul bakara saboda akwai surorin da ana fara saukar da farkon su amma daga baya ba za a kare ba sai an ja lokaci suratul bakara tana cikin surorin da suka haɗe kusan dukkan zaman madina sai a saukar da kaɗan daga baya a saukar da kaɗan har zuwa ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama ayar ƙarshe ta alƙur'ani ma daga cikin suratul baqara take taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun to amma ana fara saukar da suratul baqara sai suratul anfal ta biyo baya a shekara ta biyu bayan hijira kuma bisa ga maganar mafi yawan malamai an saukar da ita ne a lokacin yakin badar yakin badar kuma an yi shi ne a shekara ta biyu bayan hijira kuma bisa ga abin da mafi yawan malamai suka ce wanda yake da goyon bayan waɗansu hadisai wannan sura an saukar da ita ne domin raba musu da raba tankiya da kuma ɗan saɓanin fahimta da aka samu tsakanin sahabbai bayan an kammala yakin badar an samu kayan arziki da alato na ganima to ta yaya za a yi a raba shin kowa zai kwashi iya rabonsa ne ko za a bada waɗansu mutane in za a bada waɗansu mutane suwa za a bayar a hana waɗansu <clears throat> wannan sai Allah ya saukar da wannan surar don ya nuna cewa haƙƙin raba ganima da kuma ganimar kanta gaba ɗaya mallaka ce ta Allah da manzonsa amma ba sa bakin waɗansu mutane da za su tsara yadda za a yi ba kamar yadda imamu ahmad ibnu hanbal da shi da al-imamul hakimun naisaburi ya ruwaito kuma ya inganta imamu zahabi ya masa muwafaka wajen ingancin hadisin daga abu umama albahili Allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce na tambayi ubada ibn samit wanda shi ɗaya daga cikin sahabbai ne da suka je yakin badar cewa wannan al'amfal <clears throat> me ake nufi da shi kuma ga suwa kuma yaushe aka saukar da surar kuma menene sanadin saukar da wannan sura sai ce fina ashabu badar an saukar da ita ne saboda mu waɗanda muka je yakin badar nazalat nazalat hina talafna fi nafl wasa wasa'at fihi akhlaquna lokacin da aka samu ganima sai muka yi ta samun sabani akan ta yaya za a yi a raba wannan ganima sai Allah ya ce fantaza'ahu Allahu fantaza'ahu Allahu min aidina wa ja'alahu ila Allahi war rasul sai Allah ya karbe al'amarin raba ganima daga hannayen mu mutane <clears throat> sai ya ce shi da kansa da manzonsa su za su raba faqasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima <clears throat> da kansa a tsakanin musulmi kamar yadda kuma imamu ahmad din ya sake ruwaitowa da shi da abu dawud da shi da al'imamun nasa'i da al'imamun tirmidhi kuma ya inganta hadisin tare da al-Imam al-Hakim an shi ma ya inganta shi kuma daga Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kare yarda gare shi yake cewa na zo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lallai yau kan Allah ya raba tsakanina da mushrikai waɗanda suka ci zalina na rama waɗanda nake jin haushin su akan kafirci yau gashi Allah ya raba tsakanina da su yayi hukunci tsakaninmu har na samu na samu rabona wannan ya sa an kashe da yawa daga cikin kafiran da da suka fitini annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai don haka sai a ƙarshe ce inna hadha saifa sai yake cewa fa habli hadha saif yace wannan takobi din nan ni ne na kashe ma'abocinsa wanda ya zo domin ya yaƙe mu yanzu na samu na kashe shi ga takobin don haka ka bani wannan takobin mana ya zama nawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna hadha saifa la walali wannan takobi yanzu an yi yaƙi an same shi a matsayin ganima ba naka bane ba nawa ba mu jira ba hu ajiye shi ka jira sai abin da Allah ya ce da shi za a yi fa wada'tuhu sai na ajiye sun mara jatu sai na koma sai nake cewa a raina asa yu'ti hada yau yawma malla yubla bi bala'i ta yi ma ya je ba da takobin nan ma wanda shi ba a jarrabe shi da irin abin da aka jarrabe ni ba ta yi haka kawai kyauta a je a ba da wani wanda shi bai ma sha wahala ba idza rajulun yad'uni min wara'i sai naji ana kira na daga na, sai naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da ni kunta sa'altani hadha sayf ka tambaye ni akan in baka wannan takobin walaysa huwa li nace da kai wannan ba nawa bane na Allah ne wa innahu qad wuhiba Allah ya ce ya zama nawa ya bani fa huwa laka don haka dauka na baka wannan sai nuna ma'anar abin da Allah ya ce lillahi walin rasul ya zama na Allah da manzonsa don haka manzon Allah ne yake da daman ya raba domin Allah ya mallaka masa <clears throat> wannan sura ɗin kamar yadda muka ce ita ce sura ta takwas a cikin jerin surori a gabanta kuma akwai suratu tauba wadda ita ce ta tara to amma waɗannan surorin in an haɗa su ana ce musu suna cikin asab'ul mathani wato surori ai asab'u tiwal surori guda bakwai mafiya tsayi a alqur'ani yaya a cikin jeri a kidayar mu yanzu ita ce ta takwas amma kuma ta fada a cikin guda bakwai wanda ake ce musu asab'u tiwal abin da ya jawo haka <clears throat> shine saboda wannan alqur'anin namu an kasa shi ne kashi hudu a wajen yawansa gwargwadon yawan surori da tsayinsu sai aka kasa shi kashi hudu kashin farko shi ake ce mishi as-sab'u tiwal kashi na biyu shi ake ce mishi almi'un <clears throat> kashi na uku shi ake ce mishi almatani kashi na hudu na ƙarshe shi ake ce masa almufassal wannan kasa alkur'ani da aka yi zuwa kashi hudu ba wani ne ya zauna haka kawai ya tashi da safe ya kasa ba a'a manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ce wannan alkur'ani kana iya kasa shi kashi hudu kamar cikin wannan hadisi wanda imamu ahmad da at-tabarani suka ruwaito kuma malamai suka ce hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce u'titu makana taurati saba a madadin at-taura Allah ya bani as-sab'ul mathani ay as tiwal surori guda bakwai mafiya tsayi wa u'titu makana zaburi al-mi'in a madadin zabura kuma ta annabi Dawud Allah ya bani surorin da ake ce musu almi'un sun kai kwatankwacin girman zabura kamar yadda waɗannan surori guda bakwai kadai sun kai kwatankwacin girman attaura wa utitu makanal injilil mathani kwatankwacin surorin injila kuma sai Allah ya bani almathani wanda sun shafe kamar girman yanda injila take wa fuddiltu bil mufassal sai kuma aka yi mun ƙari bayan waɗancan aka bani surorin al-mufassal sai ya zama ina da ƙari sama da abin da kowane littafi guda ɗaya a cikinsu ya ƙunsa ina da su sannan kuma ina da ƙari kaga annabi ne ya faɗi sunan asaba ya faɗi sunan almi'un ya faɗi sunan almathani ya faɗi kuma sunan almufassal to wannan attiwal din wanda ake ce musu asaba'u tiwal guda bakwai mafiya tsayi za ka cire fatiha daga ciki domin ba ta da tsayi walakad ataina ka sab'an minal masani ita ayoyi bakwai ne wanda ake maimaita su don haka ba ta cikin masu tsayi sai ka fara daga kan sura ta biyu ita ce albakara su ne suratul bakara da ali imran da annisa da alma'ida da al'an'am da al'araf sai ka ɗauko al'amfal da attauba sai ka haɗa su guda ɗaya sai su baka sura ɗaya sai ake ce musu ita cune a sabul masani shi yasa da al-anfal da at-tauba bismillah su guda ɗaya ce saboda bara'a bata da bismillah litanziliha bisayf lasta bi laysa mubasmila don haka sai aka hada sai suka zama as-sab'ul masani sai suka zama as-sab'ul tiwal ana fahimta bayan su kuma sai surorin da suke bin su su ake ce musu al-mi'un wato masu ɗari ɗari ko dai ayoyin da suke da sun ɗan fi ɗari kaɗan ko sun gaza ɗari kaɗan sai ake ce musu almi'un wato masu ɗari ɗari kenan waɗannan surorin su ne suka fara daga kan suratu yunus za ka yi ta gangarawa har zuwa suratul mu'minun duwana ana ce musu almi'un sannan sai surorin da suke bin su kashi na uku su ake ce musu almasani waɗanda ake yawan karanta su sauƙin karanta su ya fi yawan wanda yake karatu na ƙasa ƙasa ya isa zuwa gare su har ya samu saukin su da yawan maimaita su sama da surorin da suke sama da su sai ake ce musu almathani waɗannan surorin su ne suka fara daga suratu nur kai ta saukowa har ka zo suratu qaf wal qur'anil majid waɗansu su ake ce musu almathani kashi na ƙarshe wanda ake ce almufassal shine ya fara daga sura makwabciyar qaf ita ce suratul hujurat kai ta saukowa kuma har sai ka zo suratul buruj waɗannan surori su ake ce musu har ka zo ƙarshen alkur'ani har ka zo ƙarshen su ake ce musu almufassal saboda an yawaita alfasul baina suwar kana fara wannan sura ba za a daɗe ba sai ka gama sai ka je wata surar sai ake ce musu almufassal wanda aka rarraba su an fahimta wannan shine ya kasa alqur'ani kashi hudu to shi wannan kashin na karshe da ake ce almufassal shi ma ya kasu kashi uku akwai tiwalul mufassal mafiya tsayin mufassal din shine tun daga kan suratul hujurat har zuwa suratul buruj idas e, e, e, wa nake nan idas manane wasama sama'i buruj sannan waɗanda suke bin su kuma su ake ce musu wato awsatul mufassal waɗanda suke tsakiyan cikin mufassal su kuma daga kan sama'i wa tariq har zuwa lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitab suratul bayyina wana ce musu awsatul mufassal sannan sai na ƙarshe suna ke ce qisarul mufassal mafiya taƙaituwa gajerun surayen gajerun surorin almufassal sune daga izalzilatil ardu zilzalaha har zuwa kul a'udhu bi rabbin nas kun ji yanda aka kakkasa alqur'ani to wannan sura suratul anfal me take kunshe da shi ne wannan sura in muka shige ta za mu ji tana kunshe da manya-manyan al'amura kamar guda bakwai amma in ka tara su duka za ka iya cewa suna nuna ko suna kyautata ko suna inganta alaƙa tsakanin mutum da ubangiji da kuma daidaita alaƙa tsakanin mutum da sauran 'yan uwansa mutane in na ce mutane ya haɗa da 'yan uwansa na jini ya haɗa da 'yan uwansa waɗanda ba na jini ba abokan zama gari ɗaya kuma addini ɗaya ya haɗa kuma da alaƙa tsakanin mabiya addinai daban-daban alaƙa tsakaninsu da musulmi alaka ta zaman lafiya da kuma alakar da za ta iya kaiwa har a yaƙi yaƙin da ake cewa jihadi wannan surar duk ta yi bayani akan waɗannan alaka tsakanin mutum da ubangiji ita ce alaka ta aƙida to wannan surar kamar yadda kowace sura take da darusa na aƙida wanda shine ginshikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sakon alkur'ani to wannan surar ma ta taɓo maganganu dangane da aƙida domin kyautata alaka ta cikan bauta da haƙƙinsa ga ubangiji daga bawansa wannan surar dangane da aƙida ta nuna muhimmancin yadda ake sallama wa ubangiji da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kan al'amura kada mutum ya rinka yin abubuwa gaba gadi sai yadda Allah ya tsara sai yadda saƙon manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya koyar A kan wannan ne surar ta buɗe da cewa kulil amfalu lillahi war rasul ku sani da cewa al'amura na raba al al'amfal yana ga Allah ne da manzon Allah don haka ku sallama wa Allah ku sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dukkan hukunci kamar yadda ya faɗa a nan haka kuma a kowane hukunci ma ga Allah madaukakin sarki za a yi biyayya ga manzonsa za a yi biyayya kamar yadda a waɗansu ayoyin yake cewa ya ayu halladina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un kamar haka ne a cikin surar zaka ji Allah ya ce ya ayyuhal allazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wannan duk darasi ne na aqida dake koya mana yanda ake mika wuya da sallamawa ga hukuncin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda dangane da aqida wannan surar ta karantar da mu yadda bawa zai yi tawakkali ga Allah ya dogara ga Allah kuma Allah ya zama ya isan masa kuma ya biya masa dukkan abinda yake faruwa gare ka a duniya ka dogara ga Allah akan farkonsa da kuma ƙarshensa Allah maɗaukakin sarki shi ya ƙaddara duk abin da zai same ka mai kyau ko mara kyau don haka kuma akibar al'amarin walillahi akibatul umur duk ga Allah ne don haka ka sallama wa Allah ka yi tawakkali ka dogara gare shi wannan sura ta karantar da mu wannan kamar yadda zamu ji a gaba cikin yadda ta ce mana falam taktuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramait walakin Allah harama cewa duk abin da kaga yayi Allah ne madaukakin sarki yayi kamar yadda Allah yake cewa ku dogara ga Allah cikin fadin sa ya ayu ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran ya ayu ladina amanu idza laqitum ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum adbar ku tsaya ku dogara ga Allah Allah kuma zai taimake ku kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin ta wa in yuridu wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah da yanda Allah ya ce ya ayyuha nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin da faɗin Allah ta'ala zina amanu wa ala rabbihim tawakkalun. duk wannan don ya nuna mana yanda zamu yi tawakkali ga Allah zamu koya a cikin wannan sura kamar yadda zamu koyi a cikin wannan sura dangane da darasin aqida quwwatul iman wa ziyadatul iman yanda bawa zai yi kokarin ya karfafi imaninsa ya kuma nemi ƙarin imanin darajarsa ta ɗaukako a wurin ubangiji kamar yadda Allah a cikin farko farkon waɗannan ayoyi za mu ji inda ya mana innamal mu'minuna alladhina idza a cikin ta yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan idan aka karanta musu ayoyin Allah yana ƙara musu imani da kuma inda Allah madaukakin sarki yake cewa innal lazina amanu wajen karshe karshen surar kenan wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladhina awaw wa nasaru zuwa karshe Allah duk yana nuna yanda zaka dogara ga Allah kuma har imanin ka ya karu har ka samu daukakuwa a can gaba da Allah yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai muminai na gaskiya sannan bayan wannan kuma alaka tsakanin bawa da ubangiji wannan surar ta yi magana akan jihadi ta yi magana akan jihadi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa za mu koyi a cikin wannan sura mu gane menene kan manufar musulunci akan jihadi me yasa ma ake jihadi ne tun farko me sa Allah ya shar'anta jihadi Allah ya ga mana cewa ya shar'anta jihadi ne ba wai saboda kawai a kashe mutane ba a'a li iqamatil haqq wa iqamatil adl saboda gaskiya ta tabbata domin Allah ya ɗaukaka gaskiya ya ɗaukaka adalci a tsakanin mutane domin in babu jihadi to dole za a samu gaskiya za ta yi rauni saboda marasa gaskiya za su samu ɗaukaka za su samu fitowa hasken su zai fito tauraron su zai haska amma matukar akwai jihadi da yake ɗaga gaskiya sai a danne ƙarya sai kuma gaskiya sai ta bayyana sai ta fito fili to Allah ya nuna mana a cikin wannan sura kamar yadda za mu koya manufar jihadi a musulunci shine tabbatar da gaskiya ba wai kawai kashe mutane da zubar da jini ba kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al mauti wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق bi kalimatihi wa yaqta a al kafirin li yuhiqqa al haqqa wa batila walau kariha al duk wannan Allah yana gaya mana manufar jihadi shine don Allah ya tabbatar da gaskiya ya daga ta kuma don Allah ya karya karya kuma ya ruguza ta sannan daga ciki za mu fahimci a cikin wannan sura ta koyar da mu yadda Allah maɗaukakin sarki yake bi ta hanyar da dalilin imani da durawa wa mutane wato abin nan koshi. na imani da raba su da kishirwa irin na munafunci da zalunci da kafurci da kuma duk wani abin da zai iya kawo mutum kasala akan jihadi sai Allah yake ɗora mutane akan imani kuma yake ƙara zaburar da su akan tsayawa domin ɗaukaka kalmar Allah ta hanyar jihadi yanda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan hannabiyu harridil mu'minina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn da inda Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal halladina manu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ayyuhal halladina manu idza laqitum alladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar duk wannan karfafa gwiwar imani na muminai da kuma tabbatar da su akan su yi jihadi saboda Allah ba tare da jin tsoro ba domin akibar su tana da kyau kamar yadda dangane da jihadi wannan surar ta koya mana yaya ake yin shiri wa jihadi sannan wani mataki ake kaiwa kafin har a ce an kai lokacin da za a yi jihadi wani tanadi ake so a yi Allah ya koya mana wannan cikin wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum a cikin wannan sura za mu ji dangane da jihadi yanda Allah madaukakin sarki ke yin alkawari wa muminai da cewa in sun yi jihadi za su samu nasara in suka yi hakuri Allah zai taimake su kuma koyaushe su ne za su samu ɗaukaka kamar yadda Allah za mu ji cikin inda ya koya mana cikin sa iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifin za mu ji abin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a nan da nufin Allah maɗaukakin sarki shine zai taimaki muminai kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wadhkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an an yata takhafuna an yatakhaffafakum an-nasu fa awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun daga ciki zamu ji yanda Allah yake gaya mana bayan an yi yaki an gama in an samu ganima ya za a raba ta nan Allah ya ce shi da manzonsa za su raba amma a can gaba zai gaya mana yanda ake rabawa kamar yadda Allah zai gaya mana a cikin wa'alamu ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba walyatama da kuma faɗin Allah ta'ala fakulu min ganimtum halalan tayyiba sana a ƙarshe za mu ji yadda Allah ya bayani akan bayan ganima na kaya in aka kama fursunonin yaƙi yaya ake yi da su cikin yadda Allah maɗaukin sarki ya bayani ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthina fil ard sannan kuma za mu ji kuma bayan Allah ya gama bayani akan jihadi da yadda ake hali na zama na ɗarɗar da yadda ake yaƙi ya kuma ake zaman lafiya wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah sannan kuma a ƙarshe kuma za mu ji kuma inda Allah maɗaukakin sarki ya koya mana yadda mutum zai gina kansa har ya kai yanda zai iya ma in yayi jihadi ya samu nasara ta ya mutum yake gyaran kansa da kansa kafin ya gyara tsakaninsa da iyalansa kafin ya gyara tsakaninsa da sauran mutane muminai kafin ya gyara alaka mai kyau tsakaninsa da kafurai kafin kuma a zo in abun ya kai ga yaƙi a yaƙin Allah ya koya mana yadda ke islahu zati bi taqwa yadda mutum zai yi taqwa har ya gyara kansa da kansa tukun cikin nan farko farko innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum kaga zuciya ta yi kyau kenan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan da kuma inda Allah ya ce alladhina yuqimuna sala bayan ka gyaru ka fara yin ayyuka na addini ka tsaida sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma mutum yana bada zakka kaga mutum ya gyaru har ya zama ulaika humul mu'minuna haqqan mutum ya zama mumini cikakke sannan sai mutum kuma ya je wajen gyaran alaka tsakaninsa da sauran danginsa mutane inda Allah ce wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wanda ita ce aya ta karshe a cikin surar sannan Allah ya gaya mana kuma yadda ake gyara alaka tsakaninka da sauran musulmi waɗanda ba danginka bane da Allah ce fattaqullaha wa aslihu dhaka bainakum da yanda Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'd ya ake yi a kyautata alaka ta soyayya da dankon zumunci tsakanin muminai da kuma abin da zai iya kaiwa na karshe alaka tsakanin mutum da dukkan sauran mutanen duniya ko muminai ko ba muminai ba yanda mutum zai zama mutumin kirki mai amana ba zai ci amana ba ba zai ha'inci ba ya ayyuha alladhina amanu la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamu wannan duk sune abubuwan da wannan sura za ta koya mana don haka zamu shiga mu ji abubuwan da suke cikin wannan sura muna fata Allah albarkace mu mu koya kuma mu yi aiki da shi malam ya karanta mana yas'alunaka anil anfal Allah madaukakin sarki ya ce suna tambayar ka dangane da al-anfal al-anfal jam'i ne na ma'anansa shine al alghana'in suna tambayar ka dangane da abubuwan da aka samu bayan an gama yaki ya za a yi da su abin da yasa ake tambaya shi ne da ba taɓa halatta wa wani annabi bayan an yi yaki in an samu kaya butis kuma ya zama na mutane ba in aka gama yaki sai dai a ajiye sai wuta ta zo ta cinye duk abin da aka kama a wurin kafare ba za a ci ba amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace utaitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ni annabin karshe Allah ya bani privileges guda biyar wanda bai bada wani daga cikin annabawa ɗaya daga cikin su ba sai ce ɗaya daga cikin su shine uhillat li al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin min al-anbiya'i qabli an halatta mun cin ganima ba a halatta wa kowa cin ganima ba kafin ni sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Allah ya ce fakulu min maganimtum halalan tayyiba duk abinda kuka samu kuka kama daga cikin kayan kafirai to Allah maɗaukin sarki ya baku naku ne wa auratakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum da gidajensu in kun kore su da dukiyoyinsu da gonakinsu duka ya zama naku shine ma'anan fakulu min maganimtum to shine Allah yake cewa suna tambayar ka dangane da wannan wannan Allah madaukakin sarki sai ya zama shi zai bada amsa sai ya ce kul ka ce da su al'amfalu lillahi war rasu ai ganima asalinta ba ta kowa ba ce ta Allah ce da manzonsa don haka duk wanda kaga an bashi to an bashi privilege ne ba an bashi right ba ne asalin ganima mallakar Allah ce shi da manzonsa amma Allah da manzonsa za su iya samma wanda suka ga dama to Allah madaukin sarki da ya zo sai ya faɗi yadda za a kasa annabi sallallahu alaihi wasallama sai rinka kakkasawa da kansa a gani a aikace to shine sai ya zamana ma'anar lillahi war rasul sai zama mallakar Allah ce da manzonsa sai su ne za su san muku baka duk abin da aka baka ba za ka ce ka rena ba tunda dama ba naka bane ko kuma qismatu lillahi war rasul yadda za a raba ga Allah ne da manzonsa baka tunda baku da ta cewa akan ya za a raba Allah ne ya ga daman ya raba da kansa kuma bisa ga umarnin yadda ya koya wa annabinsa to ba za ka iya zuwa ka yi inkarin me yasa Allah maɗaukakin sarki ya baka kaza ko annabi ya baka kaza ko kuma shugaba ya baka kaza ba tunda dama al'amarin ga Allah ne da manzonsa fattakullaha wa aslihu zata bainakum ku dai ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku saboda mun karanta cikin abinda muka faɗa na hadisin Abu Umama Talbahili cewa da su rika samun sabani da juna kusan yadda abin duniya yake duk abin da kuɗi ya shiga ciki sai kaga matsala a ciki tsakanin mutane to shine Allah yake cewa kada da imaninku ku kuma abin duniya ya raba hankalinku kada da imanin ku da mutuncin ku da darajar da ke tsakanin ku ku kuma saboda an samu wani abu na ganima wanda bai taka kara ya karya ba in an baka zura ka je ka kashe ya wuce kuma ya raba alakar da ke tsakanin ku wadda ita wato alaka ce ta har abada to shine Allah ce fattakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku kyautata ku gyara alaka da take tsakanin ku yafi muku muhimmanci wa atiullaha wa rasulahu ku haɗu gaba ɗayan ku ku yi biyayya ga Allah da manzonsa a wajen yanda ake raba ganima kar ku sa baki a ciki sai yanda Allah da manzonsa suka raba da sauran dukan al'amura na addini ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuntum mu'minin in dai kun kasance masu imani wannan sai nuna mana cewa imani baya iya tabbata sai an samu biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai an samu tsoron Allah kuma sai an samu kyauta ta tsakani waɗannan abubuwan guda uku su ne ginshikin imani kamar da ibnu kasir Allah masa rahama yake cewa in ba a samu wannan ba babu imani na farko jin tsoron Allah shi yasa Allah ce fattakullaha na biyu wa aslihu za ta bainakum ku gyara tsakaninku in akwai barna akwai ɓaci akwai tankiya akwai rashin jituwa ku yi kokari ku gyara ku yi sulhu ku sasanta sannan kuma ku yi biyayya ga Allah da manzonsa wannan in dai kuna da imani to dole ku yi shi wannan yana kama da faɗin annabi sallallahu alaihi sallama ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan in kana so ka samu mafatihu as-sa'ada a duniya da lahira mabudai na cin nasara a duniyan nan to ka ɗauki wannan hadisi ka ji tsoron Allah a duk inda kake kana ɓoye da kuma a fili cikin dare da rana a cikin mutane da kana keɓe a bayyane da a asirce ka ji tsoron Allah haisu makunta a duk inda kake kuma a duk inda ka samu kanka kuma a koyaushe kaga shine ma'anan fattakullaha da Allah ya faɗa anan sai ya ce a can gaba ya ce wa atiullah wa rasulahu yi biyayya wa Allah da manzonsa yana daidai da maganar wato wa Hassana ta alhasanata tamhuha ka rinka yin kyakkyawa bayan ka yi mummuna sai kyakkyawar ka rinka wanke mummunan duk yanda dan adam yake dole zai kuskure zai yi laifi zai yi sako ko a bayyane ko a koye to in kana yawan aikata alheri zai sa kyakkyawar sai ta wanke mummunar innal hasanati yuzhibna sayi'at sai ya zama ka je wurin Allah baka da laifi sai dai aikin lada saboda ladan ka ya shafe munanan ayyukanka to shi kuma sai ya ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka rinka kyakkyawan mu'amala da mutane kaga wannan yayi daidai da abin da Allah ya ce wa aslihu zata bainakum ku kyautata tsakaninku ku gyara alaka tsakaninku sai zama wannan wannan aya ta hada mana dukkan abin da zamu samu sa'ada a wurin Allah kuma ka ji dadin wannan rayuwar ta, ta duniya ka kyautata alaka tsakaninka da ubangijinka ittaqillah haythu ma kunt ka kyautata alaka tsakaninka da kanka ka bada kanka sa shine wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha shine wa atiullaha wa rasulahu sannan kuma ka kyautata alaka tsakaninka da mutane duk abin da ka san haƙƙin wani ne na mutuncinsa ko na jininsa ko na dukiyarsa to haramun ne a kanka ka ya galgala shi ka tsare shi kamar yadda kai ma kake so Allah ya tsare maka naka wannan shine wa aslihu zata bainakum shine kuma ma'anar wato wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan in mutum yayi wannan to lalle ya hada dukkan alheri da zai da nake na duniya kuma zai samu dukkan alheri na lahira bisa ga abinda Allah madaukakin sarki ya ce wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin inda dai kun kasance masu imani ne me Allah ya ce a gaba إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم نعم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون نعم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم أولئك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله بعد لا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبنجي يجي مؤمنين حقيقة sune waɗannan da idan an ambaci Allah sai zukatansu su ji tsoro su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana idan kuma aka karanta musu ayoyinsa sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu ne suke tawakkali alladhina yuqimuna as-sala sune waɗanda suke tsayi da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin muka azurta su suke ciyarwa ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune muminai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da waɗansu darajoji na musamman a wurin ubangijinsu wa maghfiratun suna da wata gafara ta musamman a wurin ubangijinsu wa rizqun karimun kuma suna da wani arziki na ɗaukaka mai daraja a wurin ubangijinsu ubangiji madaukakin sarki yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum Allah ya ce iyaka mu'mina ya kawo nan adatul hasr ne li yadulla ala anna al imana yanhasiri yanhasir al iman haqiqi al kamil inna ma yanhasir fil ladhi idza dhukira Allah azza wa jalla wajila qalbu Allah ya ce inna ma iyaka domin Allah ya nuna cewa imani na gaskiya na haƙiƙa shine imanin mutumin da ya kai in an ambaci Allah to zai ji tsoron Allah amma mutumin da wa idza qila lahu taqillaha akhadhatu al-izzatu bil ithm in an ce masa ka ji tsoron Allah kuma sai ya ji ya ji a lokacin ne zai ji zai ji girman kai zai ji kuma dagawa to wannan bai da imani mai imani shine wanda ana ambaton sunan Allah zai ji tsoro kuma in an ce Allah zai zai nutsu koda ba zai sa koyaushe in ya tuna Allah ya daina abun ba amma dai in ya tuna Allah to zai ji tsoro kuma zai tashi ya tuba walladheena idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah sai su yi me fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah ce masu imani su ne waɗanda inda za su aikata laifi ya nuna cewa ko mai imani ma yana laifi inda za su aikata laifi sai su tuna da Allah su da kansu in kuma an tunatar da su tum imanin zai kara musu imani kuma wajilat qulubuhum zukatan su za su ji tsoro ko kuma shi da kansa ma ya tuna to in ya tuna fa zakarullah fastaghfaru li dhunubihim sai mutum ya tuba ga zunubinsa kuma ya san ba wanda zai gafarta laifi sai Allah kuma ba sa yin israri akan laifin su alhali sun sani to wannan shine wanda yake da imani na gaskiya ba mutumin da yana aikata abun an ambaci sunan Allah kuma sai ya daɗa ƙarawa wannan bai da imani wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana kuma idan aka karanta musu ayoyin Allah sai ya ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogara ga ubangijin su yana ƙara musu imani in ana karanta ayoyin Allah duk muminin gaskiya in yaji ana karanta ayoyin Allah sawa'un a cikin kira'a ko kuma an zo maka wa'azi sai aka ja aya to ya kamata abin da aka faɗa a cikin ayar ya kara maka imani in dama kana da imani in baka da shi kuma fa to ba zai ƙara maka ba saboda dama babu amma duk mai imani ba abun da ke kara masa imani kamar ayoyin Allah shine wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wannan ayar ta nuna mana cewa imani yana karuwa da mai imani ya fi ƙaruwa shine da jin ayoyin Allah da kuma yin aiki da ayoyin Allah ana fahimta ko wanda yake nuna mana bukatar mu ta yawan kusantar ayoyin Allah da inda ake karanta su mu ji suka ce mu ji ne sakon da ke cikin su saboda ya ƙara mana imani kamar yadda kuma aya tana nuna mana cewa imani yana karuwa ashe tana yiwa imanin ka kana 50% sai ka samu karuwa 55 60 65 70 har ka kai ka samu A a imani yana iya kuma kana below average nawa ne average ɗin ku a 50 dai ko 45 to tana iya yiwa kana 40 ma tana 35 kana sauka kasa wata ranar Allah ya sa ka ji tsoron Allah ka yi imani ka tuba ka gyara aikinka har kai kuka akan zunubanka har kai waye lana ɗaya sai ga ka tashi sai ga ka koma 70 ana iya samun wannan saboda ayoyin Allah sun nuna mana haka nan Allah ya ce zadatum imana imani yana iya karuwa Allah madaukin sarki ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma allazina amanu fazadatum imanan wa hum yastabshirun ashe surori da ake karanta alqur'ani suna ƙara wa mu'minai imani Allah madaukin sarki ya ce wa yazdada alladhina amanu imana wanda suke da imani zai iya ƙara musu imani ashe imanin mumini yana iya ƙaruwa to tunda yana iya ƙaruwa kuma zai iya me raguwa me yasa zai iya raguwa abin da yasa ya ƙaru nan aka rasa shi to dole ya ragu me yasa ya ƙaru ayoyin Allah da aiki da su in aka rasa kusantarka da ayoyin Allah dole za ka yi ƙasa in aka rasa aiki da ayoyin Allah aikinka ya ragu al'imanu wal amalu salih dole imanin ka yi me ya yi ƙasa an fahimci wannan da kyau wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogara ga ubangijinsu tawakkali ga ubangiji ɗaya ne daga cikin wato rassa na imani duk wanda yake da imani to ya dogara ga Allah ya san ba abin da zai iya samun sa sai abin da Allah ya kaddara masa sanan duk abin da yake nema zai dogara ga Allah ne ba zai dogara ga kowa ba wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi Allah ce ka dogara ga Allah a cikin dukkan al'amuranka wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin musulunci baya tabbata sai da me sai da tawakkali nan kuma bayan Allah ya ce wa larabi mai ne ya ce ulaika humul mu'minuna haqqa imani ma baya tabbata sai da tawakkali tawakkali shi zai sa maka musulunci tawakkali shi zai sa ka ɗaukaka a musulunci har ka zama mumini wa allahi falyatawakkalul mu'minun Allah madaukin sarki ya ce ga Allah ne muminai za su dogara fatawakkal Allah madaukakin sarki ya ce tawakkal ala Allah innaka ala alhaqqil mubin Allah ce wa tawakkal ala al’azizin rahim Allah ya ce alaihi tawakkaltu wa alaihi fal falyatawakkalul mutawakkilun dole na ayoyi suna nuna mana cewa dole ne mu dogara ga Allah ya ake me ake nufi da dogaro ga Allah shine tafwidul amri ilaihi fi jami'il umur sallamar da al'amura gaba ɗaya ga Allah a cikin komi ومن ya tawakkal الله fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi baka bukatan kowa ya taya ka wallahi Allah kadai in ya taya maka ya isa ana fahimta ka dogara ga Allah kuma wallahi zaka sha mamaki alaysa bi kafin abda Allah bai ishi bawansa ba ya ishe shi ya ayyuhan annabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabi Allah ya ishe ka baka bukatan wani wannan ya nuna mana cewa duk duniyar nan ba wani mutum da zai iya sama maka abin da Allah ba zai iya ba abin da ko Allah bai rubuta dama za ka samu ba duk duniya ba za su iya sama maka ba in ko Allah ya nufe ka da wani abu na cuta to ba wanda zai iya hana ka ba wanda zai iya raba ka da shi sai Allah an fahimta ko don haka mu dogara ga Allah akan dukkan al'amuranmu kada mu jingina al'amarinmu akan kowa wannan ɗin yana da rai ko baya da rai ba zai iya mana komi ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yi mana to sai dai mu gane tawakkali ga Allah baya nufin cewa mutum ya yi tawakuli akwai tawakkali akwai tawakuli tawakkali shine ka dogara ga Allah amma dogaronka ga Allah kuma bai sa kuma ka zama lusari kuma ka ƙi ka yi ƙoƙari ka nemi da kanka ba tawakuli kuma shine ka tsaya sai ka daɗe hannunka sai ka ce mun dogara ga Allah Allah ya kawo ko mutum ya zama ɗan Allah baku mu samu a'a ka ce Allah ya bamu mu baku sai ka yi dogaro ga Allah sai ka yi ta nema har Allah ya baka ka ba da wani an fahimci wannan ko saboda haka asalin tawakkali shine adamu li'timadi ala al-asbab ba'da ba'da akhdhiha ba'da badliha ka ɗauki matakin neman abu amma karka dogara akan matakin shine nan tawakkali ku ji abin da na ce ka ɗauki matakin neman abu da gyaransa da daidaita shi domin amfaninka amma kar ka dogara kan matakin da ka ɗauka shine tawakali amma tawakali ba shine ka ƙi ɗaukan mataki ba sai ka jira Allah ya ɗauka maka a'a ba a wannan wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da raƙuminsa sai ya saki raƙumin sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ah, ya kabar raƙumin ka ɗaure ba ya ce tawakkaltu ala Allah ce na dogara ga Allah sai ce a'a manzo Allah ce ba haka iqil eh, hawa tawakkal je ka daure ta sai ka dogara ga Allah daurewarka shine kadai zai iya sa a ce a ce ba abin da ya same ta an fahimci wannan ko sai ka je ka daure amma daurewar kan ba shine kariyar ba amma ka dauki mataki in kai haka kuma to wannan kuma ya zama ka zama lusari wannan kuma shi ma kansa yana rusa tawakkali shine tawakuli an fahimci wannan ko don haka za ka je ka yi iya abin da za ka iya don a nuna mana fa muhimmancin tawakkali manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya hau alburak wanda alburak din nan ba mu saba da shi ba ba a taba ganin shi ba wani doki ne mai kama da alfadari ya fi alfadari amma bai kai doki ba sai aka zo da shi wa annabi sallallahu alaihi sallama domin annabi ya hau a yi tafiya daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar wata biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya a ɗaya a cikin dare wannan alburak din in yana gudu in ya daga kafarsa yana ajiyewa ne a inda idonsa ya iya hangowa shine gudunsa don haka kafin ka ce kiftawa da bismillah har ya isa baitul maqdis wannan abun fa ba nasa bane mala'ika ne ya zo masa da shi ya ce ya hau don haka wannan alburak daga min indillahi ya zo amma manzon Allah da ya je zai shiga masallacin sai je je daure shi kafin ya shiga da ya sai da kai aka kawo amma saboda tawakkali to don Allah ya zaka dogara ga Allah ka ce kai tawakkali ka bar motar ka a waje ka bar gidanka a buɗe ka bar wane ne ka bar aljihun ka sagaga ka bar kana gani akwai alaman barayi a cikin ɗakin ka kuma ka ce zaka bar abubuwa a zo a sace daga baya ka zo kana kuka ka ce na dogara ga Allah Allah bai cika mun ba a ba haka bane jama kuna fahimta in ka san da cewa a cikin ɗakin ku ko a hostel ɗin ku ko a garin ku ko a ko a kasuwar ku ko a gidanka akwai wani mai dan to kai kokari ka kulle ka rike makullin ka yi sai ka kuma ka dogara ga Allah jama'a an fahimta sana Allah ce alladhina yuqimuna as-salah sune waɗanda suke tsayi da sallah wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suke azurtawa daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa ana so kowane mumini ya zama yana kokari da waɗannan abubuwa guda biyu da Allah baya raba su iqamus salati wa ita'uz zakka tsai da sallah da bada da zakka musamman kuma zakka ta wajibi duk wanda ya san da cewa Allah ya bashi dukiyar da ta kai nisabin zakka kuma hala alaiha alhaul ta shekara kuma ta zama tana cikin dukiyar da ake bada zakka to lalle mutum ya bada zakarta kada ya dai ya sakaci da abun da zai iya sa Allah madaukakin sarki ya zo ya kama shi da shi an fahimta ko bayani akan zakka da cike ciken hukuncinsa da sauransu yana zuwa a sura ta gaba in Allah so ya da karatun baɗi a suratu tauba amma dai yanzu muna amfani da wannan daman ne mu yi nasiha sosai ga duk wanda ya san da cewa zakka ta zama wajibi a kansa da cewa ya ji tsoron Allah ya bada zakka sannan sai kuma wanda kuma bai kai ya bada zakka ba ko kuma wanda ya bada zakkan akwai kuma saura to min mara zaknahum yunfiquna daga cikin abwabul khairat Allah ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kyautatawa da ba da gajiyayyu da taimakon mutane da kuma ba da sadaka musamman kuma a cikin wannan wata da yanzu muke ciki na Ramadan muna kira ga dukan bayan Allah da cewa su zama masu yawan wato alheri da yawan kyauta hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya kare da gare shi da babansa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne amma in wata Ramadana ya zo ya fi yawan kyauta Ka in kana gani kyautarsa kai ka ce ko kuma ma ya fi iskar guguwa yanda karfinta yake da kuma yanda take baje kowa sai ya samu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawan kyauta a bada mai shi a bada wanda bai da shi a bada talaka a bada wanda yake wato shi ma yana da shi ma saboda a daɗa ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninku da kyauta ana bada wanda yake da shi da wanda baya da shi sadaka kuma ana bada ita ga wanda baya da ita ne inda masadaqatu lil fuqara wal masakin don haka wajibi ne akan musulmi ya zama yayi aiki da wannan aya wajen isar da wajibcin da Allah ya dora masa na taimakon waɗansu daga cikin abin da Allah ya bashi wani abin da Allah ya baka din baka san lokacin da Allah ya baka ba don haka kai ma ka bada wanda ka sani da wanda baka sani ba sannan baka san lokacin da Allah zai iya karbewa ba don haka ka bayar tun kafin lokacin da Allah zai karbe saboda kafin ka kana da labarin da yawa waɗanda suke da shi yanzu suka rasa sun rasa ta hanyar suna nan dukiyar ta tafi su kuma suna kallo kuma ba dukiyar ko kuma suna nan dukiyar tana nan su suka tafi suka bar dukiyar ba za su iya kashe ta ba ba wani mutumin da yake da dukiya a duniya face yana ganin irin wannan misalin a wannan duniya don haka kai a hankali da wannan dukiyar ka san daga cikin abin da Allah ya baka sai ya zama kana ajiye asusu wanda zaka bude a ranar kiyama kuma kamar yadda nace musamman a cikin wannan azumi waɗanda suke da wayo da dabara suna kokari wajen ganin cewa sun ba da abubuwan da zasu taimaka da shi ga bayin Allah musamman marayu da miskinai da fakirai da sauransu da marasa lafiya da taimakon mutane masu bashi waɗanda duk suka gane kuma Allah ba su arziki wala suna cin gajiyar wannan aya Allah ubangiji ya buɗa wa musulmi kuma ya ba su daman da za su ƙara irin wannan abin da suke yi muna yin addu'a alheri ga dukkan bayin Allah waɗanda suke yin irin wannan abin daga lokaci zuwa lokaci musamman a cikin wannan wata muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alheri ya ninninka musu abin da suka bayar Allah ce ulaika mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na gaskiya waɗannan sune mu'minai na haƙiƙa na tabbas ga imani ga tsoron Allah ta yanda in aka karanta musu ayoyin Allah sai ya ƙara musu imani ga dogaro ga Allah ga biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tsayi da sallah ga ba da zakka ga taimakon gajiyayyu waɗannan su ne muminai na gaskiya in ji Allah Mu ba wani muminin da ya fi waɗannan a wajen imani lahum darajatun inda rabbihim waɗannan suna da darajoji a wurin ubangijinsu darajatun inda rabbihim suna da darajoji wato na hauhawa na matsayi a wurin ubangijinsu saboda aljanna darajat ne aljanna matsayi matsayi ne hawa hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana da kofofi guda takwas sannan a cikinta kuma akwai darajoji darajoji darajoji hawa hawa wanda tsakanin daraja ta farko da daraja ta biyu wanda yake na ƙasa tsakaninsa da na sama kamar yadda kake hango taurari ne haka ne daraja da take tsakanin ɗaya da ɗaya an fahimta ko to Allah ya ce lahum darajatun ai lahum manazilu khairin wa karamatin wa sharafin fil jannati ka'inatin inda rabbihim suna da darajoji a wurin ubangijinsu kuma wata irin ɗaukaka ce ta musamman nan da Allah ce inda rabbihim a wurin ubangijinsu kai ka samu Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ka ya kai ka aljanna kana kusa da ubangijinka wannan aljannar gaba ɗayanta abin da ya rufe ta rufinta shine al'arshin ubangiji ba shine rufinta ka yana saman al'arshi kai kuma kana karkashin al'arshin shine inda rabbihim a wurin ubangijinsu wannan ɗaukaka ce wanda ba wanda yake da irin ta yanzu sai mala'iku da Allah ce innal ladhina inda rabbika kamar da muka karanta a surar baya mala'ikun Allah wanda suke wurin ubangiji a sama to kai zaka samu wannan darajar ka je can sama an fahimta ko wanda a can sama ne wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun abinda ake mana alkawari na aljanna a can sama ne sai ka je can kusa da ubangijinka inda Allah ce inda rabbi wa maghfiratun da gafara kenan li dhunubihim duk abinda ka aikata na laifi ai duk abinda aka faɗan nan ba wai nufin ba baka kuskure bane sai ka je sai Allah ya ce kayi imani ka bi Allah kayi sallah ka kyautata duk laifin da kai nan maghfiratun duk na yafe maka in Allah ya yafe maka kuma ko budewa ma ba za a yi wani ya gani ba kai kanka kuma ba za a tsaya ana maka kididdiga ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai Allah madaukin sarki kawai ya kirga maka sai ce maka ga laifuffukan da kai da sai Allah ya ce to da na rufa maka asiri yanzu ma na rufe maka je kana yafe maka wa rizqun karim da kuma arziki mai girma wanda duk ya shiga cikin aljanna zai samu karama shine yukrimuhumullahu azza wa jalla min wasi'i fadlihi Allah madaukin sarki zai girmama su daga falalarsa mai yawa sai Allah ya baka arziki arzikin da baya yankewa Allah ya baka mulki mulki mai yawa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ka azirta mu da arzikin aljanna da mulkin cikin aljanna abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh